Duk da cewa har yanzu akwai sauran wasanni shida kafin a kammala wasannin League League na bana a kasar Jamus, ƙungiyar Bayern Munich ta riga ta zamo zakarar Bundesliga bayan da ta doke Hada BSC jiya talata da ci uku da ɗaya. Wannan yana nufin cewa yanzu bayan tana da maki 77 yayin da ta biyu a teburin lig na Jamus wato Borussia Dortmund take can baya da maki 52. Mutane da dama suna karrama abin tarihin da Bayern Munich ta yi kan sabon coach ɗinta wato Pep Guardiola. A Ingila kuwa magoya bayan Manchester United suka nuna fushinsu a kan tsohon manajansu Sir Alex Ferguson saboda shi da kansa ya zaɓi wanda ya gaje shi wato David Moyes. Shi kansa David Moyes ɗin bai tsira ba domin ko a bayan da Manchester City ta doke su da ci uku da babu a jiya talata wasu daga cikin magoya bayan ƙungiyar sun fara nuna alaman yin bore.